ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da aka gafarta musu a wannan wata mai albarka ah, ina fatan daren jiya ba yi asararsa ba idan an ci riba insha Allah ta'ala akwai dukkan alamu da ake iya gani Allah shi ya san tabbas amma dai akwai alamun cewa daren da muke ta nema da alamar sa a daren jiya ba ni da yakini da ba wahayi ake mini ba muna aiki da alama ne alaman da aka karantar da mu a sunna mun ga mafiya yawan su sun bayyana muna roƙon Allah subhanahu wataala idan shine daren Allah ya mana gyadar dogo samanta yaya kasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya sa mu a cikin bayin da aka karbi addu'o'in su aka gafarta musu bukatun zunuban su kuma Allah subhanahu wataala ya sa amana budget na alkhairi a wannan shekara din wanda ya zauna da man fiha yufraqu kullu amrin hakim a daren ake budget din shekara wanda ya kwanta ya tabbaci sai a ce bai da bukata sai a marbajar din kunun tsamiya da kanwa na shekara guda saboda shi ya jawo wa kansa tunda an zo ko ko ministry kake da shi ko parastatal ba ku rubuta proposal na budget ba aka muku ai ba ku cika kai labari ba to sai a ce a sa masa ɗin kunun kanwa kaman bokiti 77 misali to saboda bacci yake yi Allah subhanahu wataala ya samu wanye lafiya kamar yadda jiya na faɗa ba dole ne yau sai mun buɗe ƙur'ani ba tunda shine darasi na 27 a wata na da hijira shekara ta 1437 babu laifi mai aiki da dama din mu tunatar da juna akan qur'ani shi kansa wanda muka yi ta karatu akan sa tsawon kwanaki 26 yau kwana na 27 to haka yar takaitacciyar nasiha da zan mana akai shine magana akan mu karanta qur'ani gabanin araba mu da shi bi ma'ana read the quran before it is taken away from us mu karanta qur'ani kafin lokacin da za a raba mu da shi yazo me iya yiwa ne tunda akwai karancin lokaci ba ci gaba da magana da yare biyu gwargwadon abin da ya sauwaka ga yan uwa da ba su jin Hausa din kamar yadda aka saba a cikin suratul furqan Allah subhanahu wataala ya ja hankalin mu bisa ga abinda Annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi yake complaining na mutane da suke kaurace wa ƙor'ani a ran maduba cikin sautul furkan aya ta talatin Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من faƙalar rasulu manzon Allah ya ce ya rabbi ya mahalicci na inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura lalle mutane na sun rike qur'ani abun kauracewa a ka'ida Allah subhanahu wata'ala ya saukar da qur'ani ne don a karanta shi a cikin watanni 12 yadda muka karanta shi a ramadana haka ake so mu shagaltu da karanta qur'ani a cikin sha'aba a cikin shawwal zulhijja shekara ta shigo sabuwa mu karanta cikin almuharram safar rabiul awwal zuwa da makamantansu a watan ramadana musulmai da dama na kokari za ka ga kowa da kofi na qur'ani iya rike da shi yana karantawa babu dare babu rana muna kokari ana karanta qur'ani a tarawihi ana saukan qur'ani a cikin sallan tahajjud ana saukan qur'ani a wasu masallatan a bangaren tafsirin ma akwai manya-manyan masu tafsiri da suna iya sauke qur'ani a cikin wata guda gaba daya ayi fassarar sa tun daga suratul fatiha har zuwa minal jannati wan nas akwai duk waɗannan ana yin su amma bayan ramadan ya kare kashi 99 cikin ɗarin musulmai shikenan su da qur'ani idan ya koma ya ajiye shi shikenan kuma sai Allah ya kai ramadan mai zuwa idan akwai nisan kura in akwai nisan kwana sai Allah ya kai ramadana mai zuwa amma mutane kaɗan ne suke karanta ƙur'ani a ramadana suke karantawa a kuma watan da ba ramadana ba Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the Quran for us to read it in the month of Ramadan and the same to read it in the same time in the month of Shawwal, Zulqa'adah, Zulhijjah. The secret behind the revelation of the Quran is not for us only to recite it or to engage in its recitation and interpretation of its meaning only in the month of Ramadan. It is see Allah subhanahu wa ta'ala who revealed the book and he commands Muslims to read the Quran at any point in time. So it is not only in the month of Ramadan. And that is why our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wasallam complained to his Lord in Surah Al-Furqan verse 30 by saying وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهَجُورًا And the messenger said, Oh my Lord, my people have deserted this Quran meaning that they avoided its recitation meaning he was complaining that Muslims were reciting the Quran in, at some point in time and neglecting it in some point in time. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran for us through it, to read it throughout our life, not only in the month of Ramadan. So shi yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake complain cewa ya rabbi oh my lord inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun rike wannan qur'ani abun auracewa baya ga wannan karanta qur'ani albarkar da Allah yake bamu a ramadana a wani ramadana idan mun karanta Allah subhanahu wataala zai bamu wannan albarka ba a ramadana ne kadai ba akwai hadisi da yake ingantacce a cikin sahihul jami hadisi na 2329 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya gaya mana darajar mutum a lahira ko ya shiga aljanna ya ta'allaka da kwantiti na ayoyin da ya haddace ne da kuma aiki da ya da qur'ani yace yuqalu li sahibil qur'an ikra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir suratin taqra'u biha idan mutum ya shiga qur'ani ma abocin qur'ani sai a ce masa a matsayinka na ma abocin qur'ani mai karanta shi ikra karanta qur'ani wartaki haura ka ci gaba da karanta ƙur'ani kana haurawa baya ga wannan sai a ce kaman yadda kake karanta shi a duniya matsayinka aljanna kana haurawa sama ƙa'ida aljanna ana hawa sama daɗinta na ƙaruwa ana maka promotion daraja da ƙaruwa sai a ce ayar ƙarshe da ka karanta a nan ne masaukinka aljanna wanda yake da tilawan dukkan ayoyin qur'ani 1600 da yan kai zai haura ne gaba ɗaya har sai ya je kololuwar aljanna sai ya tsaya saboda yana tilawa din amma wani abun da ya iya kawai fatiha ne kuma itan ma babu tajwidi haka sai kula uzu bi rabbil falaki kula uzu bi rabbin nas dan kadan kadan yana farawa shikenan sai a ce tilawa ta kare eto eh tsaya a wurin In a hadith which has been authenticated by His Eminence, Sheikh Muhammad Nasir, may Allah have mercy on him, in his book Sayyidul Jami, hadith number 2329, our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wasallam says, On the day of Qiyamah, it will be said to the companion of the Quran, Ikra, read, meaning read the Quran, wartaqi, and ascend, and advance in status. kama kunta turattil fid as how you used to recite it in the world meaning that you will be asked to read the book of Allah subhanahu wa ta'ala as you are reciting you will continue ascending your position will be advanced you will be your position will be integrated in Allah's paradise warattil kama kunta turattil fid dunya as how you used to recite it in the world fa inna manzilataka your status In the akhir aya taqra'u biha will be the last verse you recite meaning that as you recite you will continue ascending you will continue ascending in Allah's paradise are you following you will continue advancing in Allah's paradise the last verse you recite is where your position your status will be terminated this is what our prophet says And this encourages Muslims to engage in Quranic recitation day in, day out, not only in the month of Ramadan. A cikin hadisi baya ga wannan annabi tsira da aminci sabbata a gare shi wanda yake muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Muslim duka suka ruwaito shi. Cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace masalul ladhi yaqra'ul quran وهو حافظ به وفي رواية وهي ما وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة duk wanda yake iya karanta qur'ani kuma ya goge a karatunsa a qur'ani zai kasance tare da as-safara al-kiram al-barara mala'ikun Allah subhanahu wata'ala masu daraja masu nagarta waɗanda suke rubuta umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya basu wato gogaggu wajen iya rubutu idan har ka iya karanta qur'ani ibnu hajjar rahimahu yake cewa gobe kiyama a aljanna kana cikin rifka ne kana cikin kamfani na mala'iku ne ba ma wai sai cikin mutane ba cikin mala'iku za ka iya zuwa ka yi rayuwa aljanna sai annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce amma wanda yake karanta Kur'ani wa ya ta'a yana karantawa ɗan dagaji ne bai iya ba annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce lahu a jiran iya da lada biyu ladan farko na wahalan karatu da yake sha lada biyu kuma na karatun da yake yi Our Allah's messenger, peace and blessings be upon him, says in a hadith which is agreed upon by Bukhari and Muslim, may Allah have mercy on them. He said that مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاكِرْ أَوْ حَافِظٌ بِهِ A parable of a person who recites the Qur'an وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ with expertise ma'al Safara al-kiram al-barara will be in the company of a uh, the noble and righteous angels meaning the noble and righteous scribes of Allah subhanahu wa ta'ala but a person who recites the Quran with difficulty he has double reward one for the recitation and two for the difficulty in its recitation so a kowane hali mutum ya samu kansa riba ne in ka karanta qur'anin daidai gobe kiyama matsayinka zaka shiga cikin mala'iku ka rayu aljanna idan kuma kana yi kana ciccizawa lada biyu ake baka ladan karatu cikakken lada kuma sai a ce wahalan da yake sha na koyan ta da baki bai iya ba kara masa lada akan wannan in an ce lada biyu ba wai kwaya biyu ba a dukkan leta ɗaya harafi daya qur'ani lada goma ne sai dai za a ninka maka ladan double ake nufi wannan ladan gaba ɗayansa na karatu na biyu kuma na wahalan da ka sha baya ga wannan bayan mun shagaltu da kafin Kur'ani sunna ta karantar da mu mu dage wajen karantar da 'ya'yanmu su damu da haddan Kur'ani mu rika creating time muna karantar da su Kur'ani a cikin hadisi a cikin silsila sahiha hadisi na 2829 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce mana man qara al-qur'ana wa ta'allama wa amila bihi ulbisa walidahu ulbisa walidahu ma tajan min nurin ulbisa walidahu tajan min nurin dawuhu mithlu dawi shams wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu bihim ad-dunya fayaqulan bima kusina hadha fayuqal bi akhdhi waladikum al-qur'an annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a cikin hadisi a silsila sahiha na 2829 ce gobe kiyama wanda ya karanta ƙur'ani na farko na biyu kuma ya koyi ma'anan ƙur'ani sannan na uku kuma ya yi aiki da ƙur'ani waɗannan su ne sharɗa uku ya koya ya san ma'anarsa ya yi aiki da shi wannan shi ne hanyar tsira a koya a san ma'anarsa tafsirinsa bayan an haddace sannan a yi aiki da shi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce gobe kiyama za a zo da babarsa da babansa sai a tsaye da su a filin kiyama sai a kawo musu taj shi ne abin da ake sawa irin na sarauta a kan nan amma na haske crown kenan za a dora musu crown a kansu gobe kiyama in aka dora musu na yabo mai haske annabi ya ce haskensa ya kai hasken rana inda babu rana a duniya aka tsaye da su aka sa wa babarsa da babansa ya wadatar kamar yadda rana ke wadatar da mu baya ga wannan annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce ana cikin wannan hali sai a sake zuwa a tufatar da su da kullataini wato riga kaman ta sama da ƙasa kaman wando da riga na isa ko zani da riga yadda dai ka duk fasara ya ɗauka bi ma'ana abin da ke nufi tufafi guda biyu da ɗaya ke rita sama ɗaya ke rita ƙasa sai a saka wa iyayen sannan in an saka su annabi ya ce wannan riga da ake sawa na sama da ƙasa guda biyu annabi ya ce darajarsu ta fi duk ni'imar da ke cikin duniya duniya da abin da ke cikinta bi ma'ana babu wani abin da zai iya ikwaitun wannan darajar a gaba ɗaya duniya wannan tufafin da ke jikin mamarsa da babansa iyayen su ta mamaki su ce me muka yi aka tufatar da mu wannan me muka yi aka tufatar da mu wannan sai a ce saboda ɗanku ya koyi ƙur'ani dalilin koyon ƙur'ani Allah ya tufatar da ku wannan in a hadith which has been authenticated by his eminence Sheikh Muhammad Nasir in his book As-Silsila As-Sahiha hadith number 2829 our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wasallam says, Man ta'allama man qara al-Quran, whoever recites the Quran, wa ta'allama and he learns it, meaning that he tries to understand the teachings of the Quran, wa amila bihi and he tries to act upon the teachings of the Quran. These are the three conditions. One, he memorizes the Quran by heart two he tries to understand the meaning of the Quran and three he implements its teachings these are the three conditions that are very essential indeed if these three conditions are fulfilled on the day of Qiyamah his parents meaning his mother and father will be brought before Allah subhanahu wa ta'ala and they will be covered they will be given a crown a divine crown that the prophet says whose light is will be equivalent to the light of the sun and at the same time his parents will be given a cloth or rather two garments to cover themselves to cover their body to wear them and they will be surprised they will be flabbergasted they will ask why are we given this treatment this VIP treatment in the hereafter they will ask and they will be told bi akhdi waladikum alquran because your child grasp the quran in this world meaning your child memorized the quran by heart in this world that is the treatment that our parents are going to receive on the day of Qiyamah as long as we fulfill these three conditions. One, we memorize the Quran by heart. two we try to understand its meaning and three we implement its teachings as long as these three conditions are fulfilled inshallah our parents on the day of qiyamah will receive a divine vip treatment and may allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to partake and fulfill these three conditions waɗannan sharuɗa suna da muhimmanci guda uku mu cika shi yasa bayan mun karanta ƙur'ani sai mu dage mu ga 'ya'yanmu ma suna shagaltuwa da karanta ƙur'ani da kuma sanin ma'anan ƙur'ani babban inda gizo ke saka a yanzu shi ne ba karanta ƙur'anin ma da sanin ma'anansa ba aiki da ƙur'anin wannan kuma shi ya fi komai wahalar da al'umma a yanzu idan ka duba rayuwar da musulmai ke ciki matsala kwaya ɗaya za ka ɗauka idan ka ɗauki waɗanda suke idps a yanzu a borno state a yobe a taraba a adamawa misali a bauchi da makamantansu idan ka duba musulmai arzikin da suke da shi ba za ka iya yarda da cewa waɗannan musulman lalle sun yi imani da Allah ba akwai yan uwa da suka je suka je IDP sun nan da muke magana an samu kaman committees guda biyu akwai wani umma da kuma ICICE karkashin wannan masallaci na annur suka hada taimako a wata ramadana suka tashi takanasta abuja suka tafi zuwa ga maiduguri suka je har bama kusan duk waɗanda suke tawagar babu wanda bai kuka ba saboda abin tausayi da ya gani iyaye ne zaka ga mata da yara kanana jikinsu ya bushe kana ga kashinsu a fili saboda ba su da abin da za su ce jikinsu ya bushe kashi kake irgawa a fili saboda ba su da abin da za su ce amma a wannan hali musulmi ɗaya zai iya ɗaukar naira miliyan tare kake wa kansa ya je umra ya huta amma bai tunanin wannan al'umma halin da take ciki ka duba wani irin misplacement of priorities mutum zai iya daukan kuɗi ya kashe to wanda ma ya je umara fa an yi sa'a ne wani a daidai lokacin nan kasar turai yake zuwa dan ya huta kuma ya sabon Allah ya kashe miliyoyin kuɗi ya dawo amma bai tunanin wani hali musulmai ke ciki abinda suka gani a idp sin nan a cikin jihar borno kadai aka samu yara kanana yan shekara biyu uku hudu biyar shida bakwai da makamantansu waɗanda kusan marayu ne da damansu babu uwa babu uba suna watsa a wurin ba su san kowa nasu a duniya ba mutum dubu yara ɗaiɗai guda dubu arba'in da biyar a wurin aka same su a cikinsu majority ba su ma uwa da uba ba duk so da su a wurin suna watsa a wurin ba su san kowa nasu ba kawai a kawo abinci su yi wa su ci ko ba su kwanta ba a maganan karatun qur'ani ba a maganan karatun zamani ba a maganan ba su tarbiyya ta addini kawai a zube suke kuma kana ga za su tabbata a wurin a haka ba ka zaton idan ba mu ɗauki nauyinsu ba wannan wani time bomb ne da zai fashewa ya halaka al'umma gaba daya yaro ya tashi babu uwa babu uba ba a karantar da shi qur'ani babu karantar da shi sunna ba mai karantar da shi alwala balle koya mar sallah ya tashi a walakanci a cikin halin kaskanci kuma ya barka hankalinka ya kwanta nan gaba suna zaune an yi tent haka ake musu na langa-langa kwano zin ake yi wasu masu lalace wannan zafin rana za ka ga mace a ciki tana azumi zafin ranar nan haka yake dukanta ta fito zufa na zuba a cikinta in ta fito waje zafi ta koma ciki kuna wannan kuma shine an mata gata ita ta yi sa'a ma ta samu tanti na zin tana rayuwa a cikinsa ba mu tunanin dukiyar da Allah ya ba mu amana zai tambaye mu gobe kiyama mu duba abin da Allah ya gaya mana aya ta ƙarshe a ranma a cikin suratul qital me Allah ya ce akan taimakon addini akwai takarda da aka kawo ya dan yi summarizing tafiyar da yan uwa suka yi da abin da suka yi detailing gata nan akan abin da ke faruwa a IDP report ne na wani umma da kuma ICICE na nan masallaci center da ke wurin nan idan mutum zai karanta wannan din bil hakika idan dai yana da imani in bai kuka da kwalla ba zai da zuciyarsa halin da 'yan uwan musulmai suke ciki kuma dukkaninsu yadda kai yadda da Allah daya sun yadda da shi yadda ya kai da annabi muhammad mazan Allah ne haka suka yadda da shi amma ga halin da suke ciki na jarrabawa kuma Allah ya jarrabe su bisa ga imaninsu da Allah me za mu iya yi mu taimake su ba mu tunanin wannan umarnin ƙur'ani ne mu duba abin da Allah ya gaya mana ayar da aran ma'aija Allah ya ce ha antum haula auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal ga kunan ana kiran ku you are being invited to spend in in the for the cause of in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala to spend for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala faminkum mai yabkhal some of you with all a cikin ku akwai suke damke hannu ba sa taimakawa wa mai yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi Allah says whoever with all he does so against himself Wallahul al Allah is rich is extremely rich wa antumul fuqara you are the paupers you are the poor wa in tatawallaw if you turn away you run away you are not ready to make sacrifice to support Islam and support Muslims yastabdil qauman ghayrakum Allah subhanahu wa ta'ala will subdue you Allah will completely eliminate you and replace you with another generation another caliber of people people that will never be like you again Allah ya ce idan ba za mu taimaki addini ba Allah zai gusar da mu kuma zai kawo wanda za su taimaka wa sa waɗannan ga halin da yan uwa suke cikin mutum dubu arba'in da biyar a ce babu iyayen da za su ɗauki nauyinsu ba ka ganin wannan wata jarraba ne mai nauyi a kanmu? ba su da ɗan uwa a yanzu sai ni da kai suna nan yawo suke ba makaranta ba abinci babu abun da za a shi a cikin wannan halin ƙasƙanci don amma kaddara kanka in zaka fahimci abin a ce ga danka da ka sani kaddara mai shekara hudu ko biyar a ce yau ka waye gari babu uwa babu uba ya samu kansa a cikin nasara sai yana yawo ya zaka kaddara a matsayinka na uba da ka haife shi yayi zaka ji a ce danka ne a wannan hali da a ce ɗanka ne a wannan hali ka kaddara da kanka dan da ka haifa shekararsa shi da kaddara gashi nan a cikin jeji yana yawo Allah ya ce fa shi mawadaci ne in ba za mu taimaka ba ya sabudil qauman ghayrakum Allah ya ce zai iya replacing mu da wata al'umma and they will never be like us again ba za su taba zama irin mu ba dukiyar da Allah ya bamu amana ne akwai al'amuran da yafi karfin ƙarfin mu sai gwamnati akwai abin da ya fi ƙarfin gwamnati kuma sai mumun taimaka kowa akwai gudumawa da zai bayar kuskure ne mu ki taimaka 'yan mu dan hukuma za ta yi kuma kuskure ne hukuma ta ƙi don me tana tsammanin mu za mu yi a taimakon al'umma wajibi ne a ɗaiɗaikunmu mu yi individually kuma a matsayinmu na ƙungiyoyi mu yi a matsayinmu na committees mu yi haka kuma hukuma dole sai ta taimaka ga dai halin da 'yan uwa suke ciki ina fatan za a yi ƙoƙarin circulating wannan report duk mai karantawa ya kokari ya karanta ya ga abin al'ajabi da ke ciki halin da musulmai 'yan mu ke rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bada mafita karkashin wannan ina ba da shawari ga gare mu gaba daya mu yi kokari mu ga wani irin gudumawa za mu bayar don takaita musu pain da suke ciki ba za mu iya gusarwa ba duk wanda aka ce ya rasa uwa da uba in dai ba iyayen ka da shi ba abin da za ka masa wannan kawai dan wani radadin ake bukata a rage wani kokari za mu yi mu ga mun rage wa ɗan uwanmu musulmai wannan radadi din wani gudumawa za mu bari mu taimaki addini ta bangaren da za mu rage musu raɗaɗi da wannan fa shine asalin a karanta qur'ani ai aiki da shi ga ayoyin ciyarwa fi sabilillah daga suratul a'ala zuwa minal jinnati wan su akalla za ga wajaje akalla guda bakwai a cikin izu ɗayan nan da Allah ya magana akan ciyarwa don neman yaddarsa ko a taimakin miskinai ko a taimakin marayu ko kuma a bayyana darajar ciyarwa fi sabilillahi muna karanta qur'ani daga sabbi isma rabbika ala zuwa min aljannati wan nas ina ji kusan gidan kowa akwai shi ko da wannan ka tsaya za mu fahimci taimakawa 'yan uwanmu wajibi ne a kanmu mu rage musu raɗaɗin halin da suke ciki wajibi ne a kanmu Allah ya ba mu ikon yi wannan shi ne aiki da ƙur'ani idan ba mu aiki da ƙur'ani ba kuma me zai faru da shi tambayar da zamu yi wa kanmu yau kaddara muna karanta qur'anin ga yan uwanmu a wani hali ba za mu taimake su ba kawai mun zauna mun karanta qur'ani mun yi tafsirin qur'ani mun watse ba ka zaton cewa kuma akwai jarrabawa gaba gare mu nan gaba akwai hadisi wanda yake asali mawqufi ne wanda yake riwaya na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an ya zo cikin littafin Imam Ad-Darimi rahmatullahi alai hadisi na dubu 3209 abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda shi ya hakaito magana akan al'ummar da ba su aiki da qur'ani Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi cikin majmu'ul fatawa juz'i na uku shafi na 198 ya ce wannan maganar ibn masud din ba kokwanto daga bakin annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ji maganar yake gaya mana bi ma'ana sai a ce mawquf sarihan amma marfu hukuman wato hukuncin maganar kamar annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ne fada saboda babu possibility na opinion din nan har mai shiga cikin magana da ibn masud Allah ya kara masa yadda yace la yanna ala alqur'ani zata layla fala yutrak ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya fada kamar da ibn masud ya kawo bisa ga maganar shaykhul islam rahimahullah ya ce iya ishara zuwa ga cewa annabi ne ya fada hukuncinsa ya ce wani abu zai zo wa ƙur'ani a dare mutane suna bacci kawai a dare an kwanta bacci irin bayan isha ko shade na dare gabanin asuba sai wani abu ya zo wa ƙur'ani a dare falayi turak ayatun allah ba zai bar aya guda ɗaya ba fi musafin da ke rubuci a jikin takarda wala fi a ahadin kuma ba za a bar aya ɗaya da ke haddace a kirjin wani ba illa rufi a face allah ya ɗauke gaba ɗaya akwai ranar da za a waye gari duk ayar da aka rubuta inda ta qur'ani ne a cikin qur'ani a rubuce ko a wani littafi aka rubuta inda dai qur'ani ake nufi Ibn mas'ud Allah ya kara masa da yace Allah zai ɗauke kayansa a wani lokaci lokacin da ake karanta qur'ani ake fassara ba aiki da shi This is a hadith which has been reported by Ibn Masud, may Allah have mercy on him. One of the leading companions in the field of Quran he said, which has been reported by Imam Ad-Darimi, may Allah have mercy on him, number 3209, in which Ibn Masud said, لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ layla, Something horrible will come to the Qur'an at night. Something that is very horrible will come to the Qur'an at night. Fala يُتْرَكْ آيَةٌ فِي مُصْحَفٍ No verse will be left neither written in a book or which has been memorized in our heart except that it will be taken away automatically meaning that whenever people read the book of Allah subhanahu wa ta'ala and they engage in its interpretation without implementing the teachings of the Quran then definitely a time will come that Allah subhanahu wa ta'ala will divinely take away this Quran from us whatever you think that is written in the Quran will be taken away. And whatever you feel that you memorize by heart, like Surah Al-Fatiha, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ All these chapters, whatever you read, or rather you memorize by heart, will be taken away from you. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala revealed His book for us to learn, understand its commands, and implement its teachings. As long as these three conditions are not fulfilled, then definitely Allah subhanahu wa ta'ala will divinely take away his book from us. a cikin wani asar da ibn masud Allah ya kara masa yadda ya kara kawo a cikin littafin imam ad-darimi rahimahullah na dubu uku da ɗari biyu da tara annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kamar yadda ibn masud ya faɗa ya ba su umarni da cewa aksiru tilawatal qur'ani qabla an yurfa ku yawaita karanta qur'ani gabanin a dauke shi recite the qur'an before it is taken away from you haka annabi ya gaya musu suka ce hadhihi masahif turfa fa kayfa bima fi sudurir rijal we understand that these copies of the quran will be taken away from us this is understandable because it's something that is written but what of fa kaifa bima fi durin rijal what can you say about the quran that we memorize by heart then ibnu mas'ud may Allah be pleased with him said suka ce mai zaka ce akan qur'anin da muka haddace shi a kira mu ai in an dauke wannan qur'ani da yake rubuce za a fahimta amma akwai wanda sun haddace qur'ani akwai aran momiya za a yi da su yace yusra bihin layla something horrible will come to the quran at night and will take it away from us and he said again fayusbihuna minhu fuqara za mu wayi gari da safe babu wani wanda ya san koda kalma daya a qur'ani fayusbihuna minhu fuqara they will wake up in the morning without recalling even a single word from the book of Allah subhanahu wa ta'ala wayansawna fayusbihuna minhu fuqara wayansawna qawla la ilaha illa Allah and immediately they will forget this phrase la ilaha illallah muhammadur rasulullah no one will remember this phrase meaning there is no deity deserves to be worshipped but allah no one will recall this phrase la ilaha illallah wa yaqauna fi qawli al-jahiliyya wa ash'arihim mutane za su manta kalmar shahada duk duniya za a waye gari ba mai tuna la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yaqauna fi ƙaunin jahiliya wa Ya yace mutane za su zama sun shagalta da karatun maganganun jahiliya da waƙoƙin jahiliya people will engage in the sayings of jahiliya and reciting and memorizing their poetry za a wayi gari ba a tuna ƙur'ani kawai sai dai a karanta waƙen jahiliya da kuma maganganun jahiliya yanzu time da muke bawa nobels nobels ake karantawa da sauran takardu da kalla-kalla ana bawa qur'ani haka akwai gidan mutumin da babu TV kallo kuma TV nan awa nawa yake akan tashan qur'ani mu ga kanmu gaskiya awa nawa yake ana jin qur'ani da shi tashoshin me da me ake kallo takaddun da ke gidanka guda nawa ne na addini guda nawa ne na duniya guda nawa ne daga cikinsu har karshe babu kala lahu kala rasulullah kai ka tambaye kanka ni in tambaye kaina nawa ne suka dauki sakon Allah subhanahu wataala yace wa zalika hina yaqau alaihim qaulullah wannan shine lokacin da maganar Allah ke tabbata a kansu a ramma cikin suratul namli aya ta 58 qur'ani yace wa ila waqa'a alaihim akhrajna wa idza waqa al qawlu alaihim Allah yace idan maganar mu ta tabbata a akan su akhrajna da dabbatan min al za mu fitar musu da wata dabba daga cikin ƙasa to kallimuhum tana musu magana cewa lalle mutane ba su da yaqini da Allah saboda Allah ya ce su sun Allah ya ce su bari sun ƙi bari abinda wannan ke nuna mana as long as muna tare da qur'ani muna karanta muna fassara ba mu aiki da shi to it is an indication that Quran will disappear duk lokacin da jama'a aiki da qur'ani ya karanci probability na cewa Allah subhanahu wata'ala zai ɗauke littafin shi ke kara tabbatuwa akan mu. don haka qur'ani an saukar da shi ne don mu karanta mu aiki da shi look at abin da na na aisha take fada a cikin hadisin bukhari aka ce mata menene ɗabi'un manzon Allah ta ce kana khuluquhul qur'an aisha mai Allah be pleased with her was asked about the behavior, about the moral uprightness of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi sallam. then she said his behavior is the Quran. Like the Quran is talking to you, talking to you theoretically, while the Prophet had implemented all the teachings of the Quran practically. muna fahimtar wannan wato ɗabi'un annabi shine qur'ani duk abin da Allah ya ce ai a qur'ani yayi abin da ya ce a bari ya bari shikenan kawai ɗabi'unsa shine qur'ani to haka ake bukatan musulmi ya fatanta ko ba za ka yadda ya bato dole zama idan mutum ya ganmu ya san lalle wannan mutane da suka yi imani da ƙur'ani aƙalla ko ba za mu yi implementing dukkan teachings na ƙur'ani ba to mu yi ƙoƙari ya zama dukkan umarni na wajibi mun bi shi dukkan hani da aka ce haramun ne mun nisance shi amma ba ka kunyar ka tsaya gaba ga Allah ka karanta aya Allah ya ce haramun ne ka aikata ka karanta aya ya ce wajibi ne kuma baka yi ba ba ka tuna abin da zai faru imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ana tunatar da shi baitocin da ke maganan tsayawa gaba ga Allah za a tambayi mutum aikinsa da ya kuma ya saba wa maganarsa sai ya fashe da kuka idza ma qala li rabbi amastahayta ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini fa kayfa ujibu ya wayti wa man da sawfa yahmini usalli an-nafsa bil amali min hinin ilahini wa ansa ma wara ad-dahr madha wa ansa ma wara ad-dahr madha kana yakfini كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت صخرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرقت في ديني الله دي تsaye da kowa a cikin mu ya tambaya shin maganganunka sun dace da aikinka Allah zai tambaye ni zai tambaye ka maganganunmu sun dace da aikin mu ana karanta imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jamaa rahimahullah sai fashe da kuka tsayawa da zamu yi gaba ga Allah ya tafi zama qala li rabbi amastahayaita ta'asini baka jin kunya kake saba mini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini kana boye zunubi daga halittu kuma gashi ka zo gabana da su yace fa kaifa ujibu ya waihi ta zan ba wa Allah amsa wa man da saufa ya yahmini kuma wa zai zo gaba ga Allah ya kare ni ya protecting dina usallin nafsa bil amali min hinin ila ne. rai ana ta cikawa da burace burace ka anni qadiba min tul aisha laysa al mautu yatini mutun yayi ta buri a rayuwa kaman ba zai mutu ba kullum plan din duniya ba a tunanin me ake planning dan lahira وجاءت سخرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه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 amwaluna li zawil miras najma'uha dukiya duk da ka tara magada ne kuma al'umma nawa aka yi ta wuce kaman ba a yi ta ba a duniya abinda fa muka yi na alkhairi shine ribar mu abinda muka yi aiki da shi na qur'ani shine ribar ilimi amma qur'anin ma da aka karanta ba yi aiki da shi ba ya zama hujja akan ka ne ba hujja gare ka ba saboda alqur'anu hujjatul laka aw alayk kamar da hadisin bukhari fada qur'ani hujja ne ga mutum ko ga kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare nasiha ta gare mu mu shagaltar da gidanmu da kur'ani. ya zama a talabijin akwai kanawat alfada'iyya na ƙur'ani tashoshi wanda ƙur'ani ne ƙur'ani ya rika tashi a gidajenmu ƴaƴanmu su saba jin ƙur'ani na daya na biyu mu dage da sanya qur'ani ko da a cikin mota muna sauraro na uku mu shagaltu da sanin ma'anan qur'ani fassaran da aka fassara mu rika sauraron fassaran qur'ani a kullum mu dage mu ga mun dauki umurni guda daya na qur'ani mun yi aiki da shi hani guda daya mun nisanta idan ba mu samu iko ba a kullun ya zama imma mun bi umurni daya in ba mu samu iko ba to mun nisanci hani guda daya saboda bin umurni da'a ne zuwa ga Allah nisantan sabon Allah ma biyayya biyayya ne zuwa gare shi so kana kusantan Allah ta bangaren da ka bi umarninsa ko ka nisanci sabansa al-imanu yazidu bita'a ta'a wa yanqusu bil ma'siya imani yana karuwa ne da bin Allah kuma yana raguwa da sabon Allah so in ka kara bin Allah yana kara ka in ka nisanci sabon Allah cikin taimakon Allah subhanahu wataala wannan ma yana kara imani mu dage ya zama a wannan lokaci muna aiki da Qur'ani in ba haka ba akwai high probability na Allah subhanahu wata'ala zai iya dauke Qur'aninsa zai dauke littafin sai bar mu kaddara rayuwar da aka yi yau babu qur'ani yayi za a yi kaddara a rayu ce duk duniya ba mai tuna la ilaha illallah ayyu hayatin wace irin rayuwa ce duk duniya ba mai tuna la ilaha illallah wace irin rayuwa za mu yi wajibi mu bi Allah subhanahu wa ta'ala da muka yi tafsiri a ramadana hikimar yin tafsiri da ya sa na zo ne a nan ba na fassara ƙur'ani ne da manufar ni da ku kawai mu ji nasa ba manufar yidin shine ni da ku mu yi aiki da abin da qur'ani yake gaya mana wannan shine manufar fassara qur'ani ni da ku mu yi aiki da shi so idan mun yi aiki muka fahimci cewa muna aiki da qur'ani to alhamdulillah yana faranta mun rai a kwanakin nan tafsirin maza da mata a kullun sai an samu takarda a akalla na mutum biyu ko uku da za su bayyana cewa wallahi malam zuwa darasin da muke ya canja mu muna jin muna ƙara son Allah muna ƙara fahimtar addini ko mun daina wani sabon Allah ko kuma biyayyar mu ga Allah ta karu wannan akwai alaman alkhairi amma ba ga mutum ɗaya ko biyu ko uku ko talatin ko ɗari ake bukata ba dukkan adadin jama'ar da ke zuwa nan da ni da ku da nake fassarawa da aran ma da ke ja da ku da kuke zaune burinmu. ne zama alaƙarmu mu da Allah ta ƙara kyautatuwa dalilin wannan shagaltuwa da Kur'ani da muke a wannan masallaci don wajibi ne zama kusancinmu da Allah na bin umarni ya ƙaru nisantan haninsa ya ƙaru, to wannan shine mun ci ribar tafsiri amma in muka fassara babu aiki da shi to kuma ƙur'ani ya zama hujja a kanmu, Allah subhanahu ta'ala ya kare mu daga wannan A baya ga wannan ina aiki da wannan dama da Allah ya bamu ikon zama kwana 27 a nan masallaci muna tafsirin Qur'ani ina godiya ga Allah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat Allah godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda da ni'imar sa ne dukkan ababe masu kyau suke tabbata mun gode wa Allah subhanahu wataala alhamdulillahi fil ula wal akhirah muna godiya ga Allah a farko da ƙarshe kullum muna cikin godiya ga Allah subhanahu ta'ala. Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka muna yabo zuwa gare ka Allah ka mana gyaɗar dogon mu aiki da Qur'ani na biyu ina aiki da wannan dama ina godiya zuwa ga shugabannin wannan masallaci na An-Nur Allah ya saka musu da gidan aljanna da ICICE su ma Allah ya biya su da gidan aljanna duka dai kusan abu ɗaya ne ne a wurina saboda yadda suka dage da ganin an shirya tafsiri ya gudana cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala Allah ya biya su da gidan aljanna ina godiya gare su saboda hadisi na Abu Dawud rahimahullah gashi a cikin sahiha fala yashkuru Allah man la yashkuru nasa wanda baya wa mutane to baya wa Allah abin da ke tabbatar da muna godewa Allah shine mu zama masu godiya zuwa ga ƴan uwanmu mutane a gaba na gaba na uku ina ƙara godiya zuwa ga mutane da dama a jihohi da yawa da suka dauki nauyin wannan tafsiri suke sa a kafafen watsa labarai akalla a yau labarin da nake da shi wanda yake cikin rekod akalla kafafen watsa labarai guda 23 suke sanya wannan tafsiri ko na sauraro ko na kallo kuma dukkaninsu bayan Allah ne suka dauki nauyi masallaci ma ta dauki daya amma bayan Allah ne a jihohi da dama jihar Gombe jihar Bauchi jihar ah, Kano Kaduna nan abuja sunna tv da makamantansu duk wanda ya taimaka da daukan wannan nauyi allah ya tsunduma shi a gidan aljanna wasu ma sun dauka a jihohin da ba nasu bane duka allah ya biya su da gidan aljanna saboda ɗabi'ar mutum jihar sa zai kai amma wasu ma ba jihar su ba kun kai kamar wanda ya dauki na jigawa dan kano ne ya saka a jigawa saboda ya ce ya ga tafsirin a kano kadai akwai midiya takwas da ke sawa to kula ga wannan sai ce bari ya kai jigawa ya saka to kaga wannan shine imani ba dole sai garin mu ba duk inda ake bukata bari na isar da sakon Allah subhanahu ta'ala, kuma addalu ala alkhairi ka fa'ilihi wanda ke nuna aikin alkhairi ayi kaman wanda ya aikata ne waɗanda suka taimaka da dukiyoyin su duk wanda ya sanya naira ɗaya a cikin wannan hidima muna roƙon Allah ya tsunduma shi a firdausi na biyu kafafen watsa labaran da suka yi dattaku su ma suka yi ta kokarin ayarin tafsiran Allah ya biya su da mafi alkhairin sakamako a ɗan uwa da suke zuwa nan suke rekodin darussa da ake yi wasu sun bar jihohi wasu sun daga Kano daga Bauchi suka zo suka zauna gaba sai ramazana ba su ga iyalansu ba suna tare da mu a wannan wuri kawai don su rika rekodin suna isar da sako zuwa ga al'umma Allah ya biya su suma da gidan aljanna gaba ɗaya a karatun nan idan babu waɗanda suke organizing jami'an tsaro tun daga gate kula da mai shiga da mai fita da karatun ba zai yi ba muna ciki muna karatu wani yana bakin gate tun da aka fara aka kammala yana gaji kuma ya zo shi yake kula da mu yake kula da motocinmu da lafiyarmu amma a haka ma wani ya bata masa rai kuma shi da kansa ya ce ka yi haƙuri aikin ku muke ana duk waɗanda suka taimaka da kula da ababen hawa da security system na wurin duka Allah subhanahu wa ta'ala ya biya su da gidan aljanna ku da kuke zuwa karatun ba zan manta da ku ba saboda inda babu ku ba za a yi karatun ba inda da zo babu kowa sai ba zan yi ba dole sai na samu mutum da ya ayi idan na zo na zauna ba kowa ina tafsiri ya zama hauka kuma kenan to Allah ya kare mu daga hauka so ana tafsiri saboda zuwan ku ne to Allah subhanahu wataala ya kara wa rayuwar ku albarka gaba daya tunda ana yi dan ku kuma ba ku gajiya ba wajen zuwa da kwana 27 akai babu ranar da zan ce wai na zo wurin nan naga an rabu kullun sai dai kaga jama'a suna karuwa muna roƙon Allah yadda karuwar mu a wajen adadi yayi yawa muna roƙon Allah ya kara mana kyawawan ayyuka Allah subhanahu wataala ya samu wanye lafiya ina godiya zuwa ga waɗannan gaba ɗaya Allah ya saka musu da gidan aljanna Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare magana ta ƙarshe da nake tunatarwa Na yi magana akan zakkan fidda kai kuma nayi encouraging wannan masallaci in zai a samu wani system da za a karɓan zakkan fidda kai don tunda in an karba a rika kaiwa wuraren da suke da tsananin bukata kamar yadda muke bayanin waɗannan wurare ina ba su shawarin ana iya karban abinci ana iya karban kuɗi a iya approximately nawa mutum da ya zai kama a ka'ida in ka ba da kuɗin za a sai abincin ne malamai suka ce in a sai abinci ne ya halatta ga fatawar cikin sharhul mumti ala zadul mustaq ne ga ta cikin littafin da lajnatul da'ima lil da a kamar da muka yi bayani amma a karbi kudin a bada kudi bai yi ba sai dai kawai wakilai ne su karbi kudi su sai abinci su bayato a nan yayi amma a karbi kudi a ba mabukaci kudi bai yi ba sai dai aka ba mabukaci sai ya sayar don kudin yake bukata kuma shi ma bai yi laifi ba in aka ba shi ya sayar daidai ne a shari'a saboda akwai wanda magani yake bukata ba ma abincin ba abincin ana ba shi amma bai da maganin da zai sha to ya halatta a yi wannan so kula ga wannan sai mu ga yadda za mu taimaka an ce mun daga gidin masallaci bisa ga maganar da muka yi an buɗe tsari tun daga gidin mutum ya zo zai tambaya akwai inda zai iya bada payment wannan duk rayuwar da muka yi a turai haka ake kawai zaka zo da atm card ne ka saka iyalanka nawa ne mutum bakwai kawai sai a cire kudin a cikin akawar waɗanda suka cire za su sayi abinci a turai babu wanda ke bukata suke gani mabukatan sun yi karanci sai a ɗauki abincin a kai palestine ne a kai somaliya ne haka ake raba abincin so dalau ya zama ma muna da wannan ci gaba da tsari din wajen wannan taimako din na biyu maganar da na yi ina kwaɗaitar da wannan masallaci cewa a ƙara samun tsari na gaggawa da za a iya samun taimako da za a aika na idp sin nan duk da na san masallacin suna kokari allah ya biya su da gidan aljanna amma mu ma sai mu yi yunkuri a cikin gaggawa gabanin ramadan din nan ya kare muna so mu ga wani tsari ta na hanyoyi wanda yake bukatan bada da guduma na gaggawa zai bayar akwai bukatan magani a kam din babu ruwan sha wani lokaci portable drinking water babu daga nan masallaci suka dauki wakilai da al'umma aka tafi har can aka je aka fara gyara bohol ga sunan sun lalace babu kaga duka kokari ne na al'umma daga nan suke zuwa suke gyarawa aka dauko dan indi aka dafi da shi har bama ko kuma wasu garuruwa na Borno ana gyaran bohol dan jama'a su samu ruwa kaga wasu ayyukan ba zai hukuma ta iya yi ba wajibi ta yi nata mu ma wajibi mu yi namu kuma duk wanda ya aljannar kansa yake nema babu wanda za ba aljanna ya baka in an ban ba zan baka ba ta wace ina kuma roƙon Allah ya bani so ta aljanna babu wanda za ka yi wa kara kar ka ji wai allaji wane yayi to ko yayi fa kai ma sai kai naka dan ba za je filin kiyama a ce masa allaji wuce aljanna kuma ka bi shi ba ko ba zai ma san kana wurin ina ruwansa da kai abinda kowa abin da yayi nasa ne to wannan shine wajibi mu tsaya tsayi wadaka mu ga mun taimaka da gaggawa ina encouraging a samu tsari kuma akwai matsala na ciwon lafiya a wurin da dama suna da cututtuka daban-daban yan akwai likitoci da suke ready su taimaka is good ya zama akwai wani system da za a samu da gaggawa da za a iya zuwa wurin a taimaka musu da duk abin da muka samu ikon yi Allah subhanahu wataala ya taimake mu ba zan kammala ba ina addu'a ta alkhairi zuwa ga 'yan uwa da suke halarta wannan karatu kamar da na faɗa ga dan a nan kusa ina yake ne architect abdallah fen abdul allah ya saka masa da alkhairi da hakika tsawon wata ramadan na yi ta aiki da shi akan harkoki da dama na rayuwa waɗanda ba zan yi da kaina ba yana taimaka allah ya biya shi da gidan aljanna akwai dan uwa malam abubakar nawal umma shi ma ya taimaka matuƙa da gaske abubuwa da dama na kan iya ba su kuma sukan taimaka su tsaya akan su allah ya biya su da gidan aljanna da kuma dukkan jagorori na masallaci allah ya biya su da gidan aljanna ina ga sai in dakata a wurin sai na ba gabanin masallaci dama su sa zo su yi magana ni dai na kammala da ku a yau insha Allah ta'ala wallahu ta'ala ala amin ya da masai ka ba su je ga insha Allah bismillah director yana ku bismillah director bismillah ya wajen zama director aina za ka zauna